ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اصحاب شهر بيار رمضان إجازة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوتين لدريو كده أربعين شدة daidai da sha biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma wanda baya neman komi a wurin kowa shi neman Allah ne jinsu da daddara wasa ya fara da fuskokin a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi imanin salu a rahama da ke nan masu islam batar dutse ne wa rafin madan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙawari mai girma wannan shi ne mu na goma sha biyar a wannan shekara kuma tafsirinmu na uku a cikin tsoratul mujadala a من قانا آية a أو أن الصورة من البركة يو إن شاء الله نظام تاشي آية تقص أو أن الصورة إن شاء الله gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai bayan Allah mabambanta waɗanda suka bukaci a sa su a cikin addu'o'i saboda wasu bukatu nasu da kuma damoyi nasu muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu bukatun su a alkhairi masu damuwa kuma Allah ya yi musu daga cikinsu akwai ɗaya daga cikin dattawan mu da Ahmad mai wada wanda uba ne a wannan gidauniya ta mu mai albarka kuma da uba ne a wannan tafiya ta mu ta sunna yana da yarinya mara lafiya kuma yana da wasu uzurora waɗanda suka tsaye da shi a garin Kaduna ya ce ga Allah sa shi addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya biya mishi bukatunsa ita kuma wannan ya tasa Allah ya ba ta lafiya mun wa muna da namu mu muna da namu bukatocin Allah ya biya mana abu na gaba yan wa musulmi azumi ya tsere da azumi ya tsere rabi ayyuka sun fara canzawa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daidai da addu'o'in su wato addu'o'in su suna canzawa Allah yana kawai da addu'o'i saboda kwanakin Ramadana raguwa suke sun gama cika yanzu raguwa suke da kowa ya yi kokari ya gabatar da aikin alkhairi a waɗannan kwanaki musamman a goman ƙarshe wanda ake fatan a dace jar lailatul qadar Allah muke roƙo ya dafin da mu ya daura mu akan abin da yake so ya ji da shi gafarta mana zunuban mu ya sa duka miyan aljanna Allah rama ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون waɗannan ayoyi masu albarka suna siriyo wajen ƙoƙarin ganawarsu a tsakaninsu don cutar da musulunci da musulmai da kuma gasa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bakar magana to Allah ta'ala ya fassa wato ya fallasa sirrinsu sannan Allah ta'ala ya jawo hankalin mu'minai idan za su yi gani to kada su yi gani don cin mutunci da sabon Allah da cutar da musulmai sai Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma yaquluna liman huwa 'an alam ya muhammad ila alladhina nahawu Allah ta'ala an israr alhadith fi ma bainahum ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ba ka ga mutanen nan da aka hana su su yi gani a tsakanin su ganawa ta sirri wanda suke kulle sharri a su sun mai hudu na limanin wa'anu sa'annan da Allah ya ce kada su yi suka koma suna yin abin da Allah ya umarce su yi mana yahudawa suka je su yi gani idan su ga musulmai za su wuce sai ka ga wannan ya kira wannan ana tattaunawa ana nuna musulmai wai wannan ganin ana yi ne don a cutar da musulunci da musulmai Allah ta'ala ya hana yahudawa wannan abun amma da Allah ya ce kasti sun mai yahudu na limanin mu'ad abinda Allah yake kasti sai suka ci gaba da yi Allah ya ce wai tana jaune bil ismi wal udwan wa ma'siyatir a duk lokacin da ka gansu suna gagganawa suna tattaunawa sun gefe to suna kebewa ne suna tattaunawa ne cikin al'amarin da yake a cikin akwai sharri aiwa wa yusi ba'dhum ba'dhan sirran fi ma bainahum bil ismi wal udwan sashinsu yana masashin wasilci a sirrance da shirya ayyuka na zunubi da kuma zalunci da ketare iyaka wa ma'asiyatir rasuli da saba wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ana duk lokacin da kaga yahudawa suna kos to magana ce ta a fata ga musulmai magana ne a cutar da musulunci da musulmai magana ne a saba ga dokokin annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'a suke na idan suka kebe amma wai da ja'unka idan suka zo gurin ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayyauka bima lam yuhayyika bihi allah sai su dinga gaishe ka da irin gaisuwar da ba ita Allah ya gaishe ka da ita ba abinda Allah ya gaishe da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sha'anta ma al'umma musulunci a gaisuwa shine assalamu alaikum amma su Yahudawa idan suka zo sai su yi wata magana a dunkule sai su ce assalamu alayka ya abul qasim mutuwa ta tabbata gare ta ya kai baban Ka kaga idan baka saurara da kyau ba assalamu ya so ya kama da mai assalamu an gane to shine wani da ja kuka idan suka zo gurinka hayyauka sai su gaishe ka bi ma yi wanda ba da gaishe ka Wani aya tana da abin da ake ce mishi ake ce mishi sababul nuzul dalilin saukanta nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito Nama hadisi na ɗari ɗari biyu da da da sittin 265 take cewa a can nabiya sallallahu alaihi wa annu sallama munasir min al-yahud wadan su mutane cikin yahudawa sun zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sai suka ce a assamu alayka ya abul qasim mutuwa ta tabbata a gare ka ya kai baban al-qasim qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa alaikum kuma ta tabbata a gare ku ma'ana da kuka roƙan mu kuma ya tabbata gare mu qalat aisha na aisha ta jirgin irin mummunan maganar yahudawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qalat sai ta ce kuntu, ni kuma sai na ce bal alaikum samu wa zamu a'a kuma mutuwa ta tabbata a gare ku kuma dukkan aibi da dukkan na kafa ta tabbata a gare ku ma'ana ta mai da martani da ƙari فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة سيما الله كنا دامين الله سبت أغريش يتي أكي عائشة لا تكوني فاحشة كم زمني الفاحشة فقالت سيتكي ما سمعت ما قال يا رسول الله بكجي أبي تكتشي ما كبني فقال سيأتي يتي أو إن بدر abin da suka ce mun ba sun ce mutuwa ta tabbata a gare ni ta ce su ma ta tabbata a gare su ba shi ke nan ba one one an gane ko dole ita ce ka'idar musulunci don da ya cutar da kai in ka tashi ramawa ka rama kwatankwacin abin da ya maka kar ka sake a ce ubanka ka ce uwarka ubanka a in aka ce ubanka in za ka iya daurewa ka daure in ba za ka iya ba kai ce ma ubanka haka Allah ta'ala yake wa in aqabtum ala ramma wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in qanabtum la huwa khayrul lisabirin cigaba wasbir wa ma sabaruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينقلون الله تعالى يقول إن عاقبتم إن أتقوا فليكم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به كما في سوكنا عند أكيبه دون دي تبع ku تبع shi. amma wanda in su, da za a taba ku ku yi hakuri da wa khairul shi fa Allah ne da masu hakuri Allah ya ce wasbir kai hakuri wa ma sabaruka illa billah hakurinka na Allah ne wala ta hazana alaihi kar yi bakin ciki game da su wala taqu fi min mimma yankuru kuma kar ka zama cikin damuwan makircin da suke shirya maka ta yi gudawa cikin asalin su matsiyata ne ba su da aiki sai cutar da musulunci da musulmai cikin wanda yawa hada da su akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam to a lokacin da suka yi ma manzo Allah mummunan gaisuwa na Aisha ta mai da martani da kani annabi ya ce me yasa zaki kani ta ce rasulullahi baka ji abin da suka ce ba ya ce ke baki ji abin da nace ba to ne Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya Ba anzalallahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya saukar da ayar wa idza kuka idan yahudawa suka zo gurinka hayyauka sai su gaishe ka bima lam yuhayyika bi illa da irin gaisuwar da ba ita bace Allah ta'ala ya ainihin gaishe ka da ita ila akhir al-aya zuwa ƙarshen ayar shine Allah ta'ala yake wa idza ja'uka idan suka zo maka hayyauka za su gaishe ka bima lam yuhajjika bi illa da irin gaisuwar da ba ita ce Allah ya gaishe ka da ita ba ai wa idza ja'aka haulatil qawm idan waɗannan mutanen suka zo maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyauka bi ghairi salati za su gaishe ka ba gaisuwa irin ta sallama ba allazi hayyaka bihi Allah ta'ala wacce Allah ta'ala ya gaishe ka da ita Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul nur fa idza daqaltum buyutan da idza daqaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإذا دخلتم بيوتا لو كنت لا تشبه لجدا فسلموا على أنفسكم في سلما مكاونا تحية من عند الله gaisuwa ce daga gurin Allah mubarakatan mai albarka tayyibatan da mai dace da ka babu wata gaisuwa da ta kai assalamu alaikum shi yasa malaman musulunci suka ce makaruhi ne ba a so garin Allah ya waye ka ka ga dan uwanka kace mai sabawul khair kamar yadda wasu larabawa suke ko kuma mu ma da mun haɗu ina fara lafiya lau ina gajiya ba gajiya na, idan aka haɗu farko fallama ake assalamu alaikum assalamu alaikum wannan kalma lada gare ta Allah ta'ala ya gaya mana idan za ku yi gaisuwa ko aka gaishe ku kurama da irin ta kowar da take walla qayyikum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha hmm. inna Allah ta'ala ala kulli shay'in hasiba ta wai ba qayyikum bi tahiyyatin idan aka yi muku gaisuwa aka gaishe ku da wata gaisuwa fahayyu bi ahsana mina aw ruwa ko rama da wacce ta fita ko kuma irinta shine fahayyu bi ahsana mina aw ruwa inna Allah ta na ala kulli shay'in hasiba Allah mai kididdige komai wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa da sahabbai sai wani sahabi ya zo ya ce assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum Salam, Ashiru. wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah maza ta ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah Ashiru. Ma'anawan ya ce, Assalamu alaikum, lada goma. Wanda ya ce, Assalamu alaikum, wara mutuwa, lada ashirin. Wanda ya ce, Assalamu alaikum, wara mutuwa, yi wa baraka su, lada talatin. Daga Allah ya ce, haka zai shekar karama da irinta ko wadda ta fi ta. Daga idan mutum ya ce, Assalamu alaikum, in za karama da irin shi, me za ka ce, fa alaikum assalam in za ka yi wanda ya fi nashi fa fa alaikum assalam wa rahmatullah idan ce assalamu alaikum wa rahmatullah in za ka yi wanda ya fi nashi wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh, wa barakatuh to idan ya kura ma ne fa yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wanda ya tabbata a cikin hadisin da Imam bukhari ya rawaito a cikin littafin Sharh al-Mufrad an gane ko da ka wannan dai so dai so ake mai fada shi yasa a cikin aljanna ma baka jin yatsiyar magana babu wata magana take yawo a cikin aljanna sai dai wannan kalmar Allah ta'ala yana cewa jannatu adnin yadkhulunaha hmm. tajri min tahtiha al-anhar na'am ba wanda za ka kawo ba da ramma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ko kaifa wa a'adda lahum ajran karima Allah ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu a rabu da Allah لا يسمعون فيها لغوا ولا تحكيما إلا قيلا سلاما سلاما الله يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تحكيما أجيما الجنة باكا قاموا يا شمس ولا تعصيما كوتا ولا ترضني بي سلميني على رمى ميتا إلا قيلا سلاما سلاما فأقول لك يا واتي الجنة سيدي السلام السلام السلام السلام أمين شاء الله يتبت أغريكم أمين شاء الله يتبت أغريكم الله يتبت من لو أن الكلمة قرأت في الله يتي وإذا جاءوك إذا سكزومك حيوك تسغيشيك بما لم يحيك به الله لغير صدبا إرنت الله يمكبا wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqul kafin yahudawa ki na nuni ai Allah ya tsine musu ko wai suna gaya ma annabi kan magana in suka zo wuce sai su assalamu alaikum assalamu alaikum to wai sun san sun cutar da annabi to sai ka sun koma kuma suna cewa wai yaquluna fi anfusihim suna cewa a karan kawunan su laula yu'adhibuna ma bima naqul idan annabin gaskiya ne gashi mun mai mummuna addu'a ne isa Allah bai musu azaba ba su kaman wani farin azaba suke to wai shine ka ji suna cewa wai yaquluna fi sufi? suna faɗa a tsakanin kawunan su laula yu'adhibuna Allahu Allah yu'adhibuna Allah da bai ne da Allah da da nan kuwa da duniya Allah gaggauta musu azaba a duniya bi sababi fi na fi naquluhu li Muhammad wai saboda abin da suka fi ma naquluhu li Muhammad saboda abin da suke gaya ma annabi na bakar magana inda annabin annabin gaskiya ne fa ya kamata a halakar da su sai Allah ya ce mene karshe a gara asbun jahannamu yaslawnaha fabisal mawqi Allah ya karku gaggawa karku gaggawa asbun jahannam makomosu ita ce wutar jahannama ta ishe su azabar lahira ai ta ishe ka ai duk tsayar da ka tsola a nan duniya maka kyale kan maka je lahira za ka gane ba ka da wayo wallahi tallahi mutum bai iya zai gane bai da waye. duk yadda ake baka labarin wutar jahannama baka sani ba sai ka shiga kuma Allah ya sa karka shiga azabar wuta balbalin bala'i ne wanda kai ba za ma ka iya jurewa ba da haka shi sa aka tashi kai ta lahira ba za a ɗauke ka a kai ka wuta a haka ba domin aka jefa ka a wuta haka ba ba ta ma sun ka shigo ba ba nan mun karanta muku ni'imar aljanna duk ni'imar da ke duniyar nan kakka. idan ka haɗa ta da ni'imar aljanna to kwatankwacin ne ka sa ɗan ka a cikin teku ka zaro ɗan ka game zai fito da shi teku ta san ka shiga to ko a sassan nan aka tsoma a cikin teku ta san ana yi ne ba da ta ɗan ka? da haka wata irin ni'ima ce Allah ya tanaje ta aljanna in za ka sha da samu abubuwa ya an yara domin kai dinna aljanna kaman kiyashi ne abubuwan suga duk kwaɗayin kiyashi abubuwan suga in ya shiga me zai faru mutuwa zai ko da zaƙin ya mishi mai yi yawa to aljanna aka je za mai da kai halitta annabi adam ne kafin halitta annabi adam take zira'i saba'in zira'i saba'in duk tsawonka ka da zira'i bakwai ne da haka za ka shiga aljanna wane falwaya yadda ka san benin senate haka yin aljanna suke zabza-zabza don ka ɗibi farfesu da kyau ka sha daɗi da kyau a don kaka kai ka yi mutuwa za ka yi kamar ta yi shekara 120 ka fata a cikin yaya makirkita za ta yi sai ka mutu ko haka kake ma kai ka aljanna amma shi ɗan wuta saboda balbalin bala'in da Allah ya tanada a wuta maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sun yake cewa haƙorin dan wuta kwaya daya haƙori daya ya fi girman dutsen udi girma dutsen udi tafiyar kilomita tara ne haƙorin dan wuta kwaya ɗaya ya kai daga nan zuwa shika wallahi ɗan wuta shi ɗaya ya kai girman Najeriya mutane ba san lahira ba ne. duk gidan da za a yi maka bayanin lahira ko kwakwalwa ka ba ta kama ba shi sa Allah ya ce allari na yi kuma yuna alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat allazina yu'minuna bil ghaibi mutanen arziki ne masu imani da gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda mutum zai zauna a a jahannama mazaunan shi kamar kujerar nan inda mutum zai zauna ma baina makkata wal madina ya kai tsakanin makka da madina kada ka tambaya lazai yaya tazaran makka da madina take ya kai daga nan zuwa sokoto dan inda duwawun dan wuta zai zauna kadai ya kai daga nan zuwa sokoto daya kaurin shi kwaya ɗaya annabi ya ce ya kai girman duka udu a to yaushe za ka zaune yana wani iskanci yana wani rashin kunya a nan an ce ba Allah ba zai bi shi ba in ya san Allah aka ce ya saba ma Allah wallahi ba zai saba mishi ai kamar yaro ne yana iskanci a cikin unguwa a kai shi gurin DSS Abuja su ne masu casa mutanen nan ko ba su bane su ne masu ko ba su bane su ne ko idan mutum ya dace ga yayi laushi nan prison ka kai yaro wallahi akwai yaron na ganshi a nan prison na ran idan Allah ban gane halittar shi ba wallahi wallahi ban gane shi ba sai da na shiga cikin gidan yaron ne a biyu, sai ce kai ni akwai wani da na sani ni ban ganshi ba amma jama'a mana gashi ba wai a cikin da shi ba ina shi ma ya kada wannan yi can wancan yayi can saboda bala'i nan a garinsu aka tsare shi a garinsu ina ga Allah da Allah yake da zabaniyawa kai daga jin zabaniyawa kai kasan ba su da ka waɗannan yahuda da suke gaya bakar magana Allah bakan magana suke gaya ma annabi bakan magana laula yu'adhibuna Allahu bima naqul ala tahbuhum jahannam jahannama ta ishe su duk ku gama tsira tsiyar za a ji akwai jahannama ai yakfi haula'i iqaban lahum ala ma yaquluna maganar da suke yi mara kyau to hukumar da aka tanje su aka tanadan musu ta ishe su ita ce mai jahannam ita ce wutar jahannam ya da kuluna hafil akhirat za su shige ta ranar tashi alkiyama Allah ta fare Allah ya ce fa bi isal masir da makoma a ce jahannama ai fa bi isal marji' wal munqalab jahannam a ce ta a ƙara wannan rayuwar mutum ya je lahira shiga jahannama aiko a ƙara ta yi a ƙara wulaƙanci ya yi wulaƙanci tobarci ya yi tobarci ke yasa kake ganin annabi ibrahim alaihi tsara yana da cikin yan aljanna na farko cikin abin da yake damun shi a je lahira a nan duniya ya yi iya iyawansa babansa ya musulunta bai musulunta ba an yi tattaunawa ta kowace irin tattaunawa tun ana yi a cikin gida har aka fito waje baban shi bai musulunta ba har baban shi ya mutu ya zo ya wani bai mai amfani ba Allah ya tabbatar mishi baban shi dan wuta ne saboda takaicin da annabi Ibrahim yake yi ranar tashin alkiyama a tafa ƙeyar baban shi a kai shi wutar jihannama yake tozarci ya yi tozarci da haka annabi ibrahim ya roƙi allah abubuwa da yawa daga ciki ya ce wala tukhzini yawma yub'athun yaushe yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim annabi ibrahim dan ya san akai baban shi gidan yaro na lahira domin gidan yaro a lahira shi ne jahannam an gama wulakanta shi ba fa shi za a kai ba na shi za a kai sai yana addu'a yace wala mai ba su. ya Allah karkato tozartar da ni ranar da za ka tayar da bayi yawma la yanfa'u wala banu ranar da dukiya ba ta amfani ɗaya ba sa amfani illa man atallaha bi qalbin tsari. sai wanda ya je ma Allah da kyakkyawa lafiyayyar zuciya da imani da tsoron Allah don haka idan kiyama ta tsayu za a kawo baban annabi Ibrahim a kai shi jahannama ta ce ya Allah na roƙe ka kana so zartar da ni kowa yana kallon babana za a kai shi wuta sai Allah ta'ala ya sa a canza halittar baban annabi Ibrahim sai a mai da shi kura ko kuma ka ce kure namijin kura sai a kai shi wutar jahannama ma'ana a kai shi wutar jahannama ya shiga wuta amma mutane ba su gane baban shi bane a wuta dan Allah bai son ya tozartar da eh, masoyinsa na Ibrahim masoyin Allah ne. dan haka wallahi ba wai mu shiga wuta ba na kama ya shiga wuta wulakanci ai kaman a ce a gaban idanka a ce ga matarka an sa mata Kong. an go cikin mutane ana ce mata shegiya barauniya shiga a sa motar nan ba biya a gidan yaro da ita an wulakanta ka an wulakanta ka ko ba wulakanta ba Sai na da ta tsakiyar babanka ko ɗanka ko matarka a kai ka wuta ko a kai ka wuta ta na kai a kai ka wuta da aka Allah ya ce hasbuhum jahannam jahannama ta ishe su fa bi masir tun makoma ya zama wutar jahannama Allah ka tsare mu daga shiga wuta yanzu Allah zai kira mu game da tattaunawa ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tajnatu bi udwan فلا تتنادوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنادوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك إيمان إذا تناجيتم إذا ذاقوا إذاني فلا تتناجوا بالإثم كالقيغاني أتتون الصياح أتتون الذنبي والعدوان لظالمتي ومعصية الرسول أي يا أيها الذين آمنوا إذا تصاررتم فيما بينكم إذا في سري أفكانكم فلا تتحدثوا بالإثم كالكو جيكونا تتون الذنبي والعدوان دفابا الله ومخالفة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم دفابا ومن ذلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك كذا وليه قال a tattauna a yi a tattauna tsiya in ya kama za a yi gari sai Allah ya ce tanajau bil birri wat taqwa idan za ku yi gani ku yi gani ku tattauna game da bin Allah da kuma tsoron Allah ya za a gina masallaci yaya za a gyara masallaci wani da suka fata da matar shi ya za a yi mu sulhu mu sasanta a tsakaninsu wani da ya kori ɗansa ɗan yana so ya zama ɗan kista yaya za mu gyara shi ya zama mutumin kirki abin da ya sa Allah ta'ala yake magana a kan gani ƙur'ani ya tabbatar mana mafi yawancin ganawa da ake yi babu alfairiyar mafi yawancin kuskus kaga ana zama ba da Allah mafi yawanci ba ya ta yi ba da ta da yake cewa لا خير في كثير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نعم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله يجب في يوم تمت مت دعيه mafi yawancin gayawa, mafi yawancin keɓewa mafi yawancin tarurruka da ake yi allaki lafai da kasirin min na da yawa yawan gana wanda suke ya a su su babu alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqati sai wanda gana wanda aka yi aka tattauna game da yin sadaqa kai mun fahimci wani ina cikin damuwa ya za a dan samu mushi mafita wanda ya ce to abin da za a bashi jari wanda ya ce a'a ko an bashi kashewa zai to me ya kamata a yi a nemo abinci a ainihin kai mai a gidan shi wanda ya ce a sai mai mashin roba roba wanda ya ce a bude mai shago ma'ana illa man amara bi sadaqa sai wanda ya umarni da yin sadaqa aw ma'rufin ko kuma al-ma'ruf duk abin da yake na kyautatawa kamar yin wa'azi kamar hana sako kamar sulhun aure kamar daura aure da makamantansu aw islahin bainan nas ko kuma yin sulhu tsakanin mutane Allah ta ala wa man yaf'al zalika wanda yayi gani dan yi sadaka ko yi kyakkyawan aiki ko yi sulhu ibtigha'a mardatillah yayi ne yana neman yardar Allah fa sawfa nutihi ajran azima Allah yake da sanin za mu bashi lada mai girma shine aljanna ba aljanna da haka sai Allah yake ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza tanajaytum in za ku yi gani fala tatanajaw bil ismi kada ku yi gani na zunubi wal udwani da ƙetar iyaka wa ma'asiyatin rasuli da saba manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tanajaw bil birri wat taqwa Allah yake ku yi gani na albirru da ga Allah wat taqwa da kuma tsoron Allah sai Allah ya tsara cewa Allah ku ji tsoron Allah allazi ilayhi tusharuna wanda makomar ku gare shi take to wannan rayuwar ga mun dai ana ta tafiya wannan ya zo wancan ya zo mun hada a guri daya wannan ya tafi wancan ya tafi ana nan ana nan wata da ji an cewa da yaro wa da yaro wa da yaro wata na ce da agaji yaro wata na ce mai karanta tambaya karsu wata na ce mai jan karatu yaro wata rana a ce mai fassara yaro wata rana sai an ɗauko wani tasir an nuna maka ga mai ga majami'i ga mai fassara ga ɗan agaji ga mai karanta tambaya ga masu sauraron karatu babu wanda ya rage ko ɗaya duk sun mutu da idan kana kallon tsofaffin tafsiran mala abubakar mahmud mai za ka sha mamaki waye ba da baki shek ibrahim arab ya ji wane ne mai fassara shek abubakar mahmud gumi ya rabu su wane ne suke zakalkalewa wajen tambaya su malallan abubakar an tafi su malan sunusu gumbi an tafi su malan ahmad kauru an tafi direban malan da yake kawo shi an tafi dan agaji da ke buɗe mota an gaji ɗan agajin da yake tsayawa a bayan malam an gaji masu neman sadaka sun tafi masu karanta tambaya su malam tukur isa ya an tafi babu kowa ka je ka kalli majalisun malam isa waziri kano ba shi ba majabaki babu mai cewa don kashi fulgummati Ahmad dan dan tashi bulbumar shi ma ya tafi haka nan ake zuwa tsaye bayan tsaya na girme ka ka girme sai da shekara goma na zo da zuwa na ka zo sai da ka shekara talatin nan na zo wannan ya tafi wannan ya tafi to za a waye gari ba kowa ba abin da ya rage sai aiki wanda ya amfani da damar da Allah ya bashi ya ci ta a wancan tafiya wanda yi amfani da ita zai yi nadama lokacin nadama ba ta amfani shi ne Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tusharuna wanda gaba ne za ta tara ku a mai da ku Allah ta samu je a sa me yake a gaba da ramma إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تعالى يا zargi tattaunawa da kebewa da aware ai ana kus kus kus mafi yanki bai da alkhairi to sai Allah ya ce innaman najwa mafi yawancin ganawar da ake yi don a cutar da musulunci da musulmai mina shaitan daga shaitan ne liyahzuna alladhina amanu dan bakanta ma mu'mine rai ai innamal munajatu allatina Allahu anha ganawar da Allah ya hana ayi min tabini shaitan yana da cikin kawa da shaitan yake kayatawa lil mutanazina min ajli an yuqi al husna fi qulubi al shekar da yake zugawa ku zo mu tattauna ni maganin shi ba dai shi bai da aiki sai wa'azi ba ba dai shi bai da aiki sai hizba ba su ne yan hizba yan a hana barna to sai mu yi magani shi yanzu sai da cikin malamanmu ma da samar jani zuwa suka yi za su kashe shi ko za su kashe shi limamin juma ba liman ne a nan masallacin nima liman ne a yasiri za ka sheke mai tafiri a a dandali wa a ji a kashe shi Allah ya fari shi ni ma ba za ka suke ba na tashi karatu a nan da ‘ya'yana da komai zan tafi gida kawai sai da yanke kawai an watso fetur an ji ni gaba daya za a cinna wuta wasu ƙunan to Allah in ka bai kada ba za ka mutu ba to duk wani mice-mice da ake yi a kashe wani a ɗaura wani a yi magani shi a tarwatsa shi Allah ya ce duk shaitan ne yake kawo samu innama shaitan eh innama najwa shine shaitan gana wanda Allah ya hana yi, to ta shaitan ne liyahzuna alladhina amanu don ya bakanta ma mu'minai rai sai Allah ya ce walaysa bi dhaffihim shay'an illa bi idhnillah shaitan da tawagar shaitan ba isa su cutar da mu'minai da komai ba sai da abin da Allah ya kaddara su yanzu wanda ya fesa maka fetur ya cinna wuta ne manufarsa fama da Allah bai nufa ba abin da ya faru ba abin da ya faru so kake ka kashe mutum ba zai mutu ba sai kwanin shi ya kare in ko kwanin shi ya kare yana zaune ɗin jirgin zai faɗi ya mutu duk waɗannan malaman namu da aka kashe su ai ba ranar da aka kashe su aka fara a cikin sun kashe su ba sai fara na tsari da aka kuma da ba da a yi mitin a kira su ki mataki Allah ya ce ba zai cutar da kai da komai ba illa bi iznillahi sai da abin da Allah ta'ala ya kaddara shi wannan ganawa da shari'a ta hana mazala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Abdullahi dan Mas'udin ya rawaito hadisi ne wanda bukhari da muslim suka rawaito maza ta yace idza kuntum salafatan salafatan idan ku kasance ku uku fala yatanaja isnani duna sahibihima kada mutum biyu su waye su dana sabar daya fa inna zalika yahzunuhu kuna zaune ku uku biyu su ware suna tattaunawa yana bakanta ma ɗayan rai haka ne ko ba haka ba to shine Allah ya ce innamal najwa min ash-shaytan liyahzuna allazina amanu to shi ko musulunci duk abin da zai sa ran kai baci baya su shi fa a yau ka zama mai bata musulmai rai duk mai bata musulmai rai dangin shaidan domin shaidan cikin manya-manyan aikinsa ya tusa maka bakin ciki kuma ka'ida bari biya muku wani abu na illar bakin ciki alhuznu yuzi qalb bacin rai yana sa zuciya ta rauni duk mutumin da kai kullum cikin ɓacin rai yake ko babu jarumta a tare da shi za a same ka da raunin zuciya ba ka da azima wa yuhimul azm kuma ji himmarka ɓacin rai yana don ka yi muka wa ya zuru irada duk manufarka in kana da ɓacin rai ba za ka iya cimma manufarka ba wala a ahabba ila shaytan min huznil mu'min malin ya ce babu abin da yake birge shaitan kamar ya ɓata mu mumini rai shi sa karka zan bai ɓata matarka rai idan ka ɓata maka matarka rai ko kwalliya ba ta iya haka ne ko ba haka ba idan mace tana bata rai tana iya kwalliya sai da ta bar gida ta kaka idan karatu take yi ba ta tsina da abin arziki shi yasa akwai wata ɗabi'a da bahaushe yake da ita game da karatun ƴaƴa kake ganin yara suna zama da kinkai wajen Allah ya waye yaro ya ce ba zai je makaranta ba sai a da kai wani yana shure-shure a jawo shi a kasa keye shi yana kuka kan kai shi makaranta di yaron da ya je makaranta yana kuka da ɓacin rai ko an yi karatun ba abin da zai gani a ka'idar tarbiyya yaro rashe shi ake ba a yi dasa bar yaro ya shagwabe ba amma ka rashe shi kai ne wani alƙawari da za ka cika ya tafi makaranta da nishaɗi ba ba gani idan kuna kallon makarantun larabawa da turawa idan yaro zai shiga makaranta duk bacin ran da ya zo da shi ko a ka'idar sun shiga makaranta ba bulala ba lidda ba ƙwallon kwaso ba wanke bayi kuna dawo? yaro ne zai yi wanka ya dau guga sai a ce linda a fata mai guga a fata mai guga a fata mai kwalliya sai a shiga makarantar rashin abaci sai ka ga wata in yaro zai shiga aji sai a yi tafi ko ba ma gani a yi tafi a yi tafi sai ya faɗi wata kalma ko ya ɗaga hannu malamar ta ɗaga hannu wani yaron a rungume shi wani yaron a yi mai kis duk damuwar da ya zo da ita sai an sa mai farin ciki sa'an nan za a bar shi shiga kilas domin in ya shiga kilas da bakin ciki ba zai fahimci karatu ba saboda Allah baya son bakin ciki shi sa 'yan aljanna ba sa shiga aljanna damuwa cikin zuciyarsu duk wanda zai shiga aljanna sai an mashi operation sai an cire mai bakin ciki da damuwa da kyashi dan ya shiga aljanna ya ji daɗin aljanna amma wallahi aka fuska a aljanna da damuwa ko ba za ka ji daɗin aljannan ba Allah ta'ala yana cewa ونزعنا ما في قبورهم من غير إخوانا على سور متقابلين Allah ya ce wani ma fi sudurihim min gilli in muka zo shigar da su aljanna sai mun cire musu gilli a cikin zuciyarsu duk abin da zai bata maka rai sai an cire maka shi shi abin da yake bata ma dan adam rai zo wani ya ji shi haka ne ka ti karkare da kyar ka sai shaddar ka bambalarsa kana takama sai ka ga wani ya doki da bambalarsa da Allah suturar da yake na gari sai ka an sa ba doki za ka ji daɗi lokacin da aka yayin bambalarsa ne ake cewa ban balasta ko an ba ba na sawa alhali wani sai ne adashi ya sa to a aljanna in ka shiga aljanna za ka yi gidan wani da kake an go tauraro amma saboda an maka operation an cire maka abin da zai fata maka rewa wallahi ba za ka ga haushi ba shi yasa aljanna kowa farin ciki yake da dan uwan shi wanda ya kowa talauci a aljanna bai bakin ciki da wanda ya fi kowa arziki a aljanna na tsaya a nan ne don in nuna muku ɓacin rai masifa kar ka zama mai ɓata ma musulmai rai ɓata ma musulmai rai yana sa ka zama dangin ɗan. kuma yana dankwaka yara shi sa yaro ba a son a dinga ɓata mashi malaman makaranta ku zan masu hikima Allah ya dukan malamin mu Sheikh Abdullah Zarbat Al-Ghalibi babban yan Najeriya jami'an Musulunci ta Madina Aminul A na jami'an Musulunci ta Madina babban limamin masallacin uba masallacin da annabi ya fara ginawa yana son mu yan Najeriya yana son malaman mun yi zaman arziki da shi haka ce kai ɗan Najeriya ne jin ka yake yi kamar dan shi na cikin sa bayan da ya mutu yayi wasiya littattafan shi kaf ya wakafin ku ya tura su Najeriya ya tura ma Dr. Muhammad Sani eh, birnin Kudu da aka Dr. Zarbat wato Shak Zarbat uban mu ne duk shekara yana zuwa Najeriya ya kawo ziyara da tsufa ya kama shi zai iya zuwa su malam ja'afar suna tafsiri suka tafanin umar rijiyar lemu ba zai iya zuwa ba zai kira waya ya ce yana so ya tattauna da 'ya'yan shi 'yan Najeriya sai ya kira waya daga Madina a kan hankuri ya yi malaman mu addu'a ya mai 'yan Najeriya addu'a ya muku fatan alkhairi muna cikin cikin abin da muke gode ma Allah cikin alfaharin da muke yi muke yi mun zauna da mutanen kirki bayan Allah salihai mun ci abinci a gidan shi yakan kira mu mu zo har gidan shi mu ci abinci tun yana yi da iyayenmu malamai su malam Jafar har Allah ya kai mu jami'a mu yan kucin ku babu mun rayu da shi yayi mana wasulci da yawa cikin wasulcin da yake mana yace yan Najeriya kuna da alkhairi amma kuna da wata matsala guda ɗaya muka ce Allah gaba ta malam mai matsalar mu yace kuna da zafin zuciya yace bai taba ganin mai zafin zuciya irin dan Najeriya kuma haka yi mutum zai iya batawa da uwarsa kuma ya rayu lahiya wasu kuma da kunshi ba kuma ya fito yana shan askir ya saki matar shi kuma ya fito yana hira da wani shan gashin gaske ka fata da uwarsa kuma to da za su shirya to wannan maganar innamal najwa min ash-shaytan li yahduna alladhina amanu kai iya iya wanka kaga ban mai bata mutane rai kai iya iya wanka ka zama kai ne ka faranta ma mutane rai shi yasa muna da wanda ta kama mun tawa da su a cikin maganar muna da baban kosai ba shi da aiki sai sadakar kosai yara suna son shi wani dattijo ne a nan layin rediyo muna da baba mai gyada alhaji magaji mai agogo irin su alhaji magaji ba wai mutane suke faranta ma ba har dabbobi har dabbobi yana da ruwa da yake ajiyewa a kofar shagon shi da haɗi kai su alhaji magaji an matattu sai an je ziyara an makabarta idan ya ga kwana biyu ni nan ban zo na gaishe shi ba sai ya taso ya zo kofar ma'asasa ya ce ina ne ma'asasa haka yake kira in haka ce ba da nan sai a ce da Allah in ya zo a ce wani yaro ya zo gaishe shi wai sako yake gaya mu kwana biyu ban zo na gaishe shi ba sai ya ce a gaya mai wani yaro ya zo mun taɓa wani alkawari da shi na ce to zan dawo nan da sati biyu ranar da sati biyu ya yi ban zo ba sai aika aka kira ni ina zuwa sai na ce ai ba ban manta ba sai ce wani baka manta ba kawai ya cika na ce ai sati biyu muka ce sai ya miƙe sai nuna min kalanda ce ka zo ranar kaza ga watan kaza karfe kaza ka ce za ka sa dawo sati biyu yau ga sati biyun ya cika za ka yi mu'amala da su mu'amala ta soyayya to haka ake so ka zama kan ka zama mai bata mutane rai kai iya iyawarka wajen faranta ma mutane rai haka manzo Allah ya zauna da sahabbai har Allah ya mishi kirari fa bi ma rahmatin min Allah bi ma rahmatin min Allah lahum haka wa law kunta qawwan qaliba liqalbi qawbu min hawli na'am fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawilhum bi amr na'am فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يقول قد ما رحمة من الله لنت لو بعد ما تريهم رحمة الله ديما وان ديسا مكا فتصوتي كصحابي النبع كويس سنما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي da ka zama mai kushi mai zafin zuciya da kuma Allah ya ce fafu anu malin Ibrahim fafu ban damu musu ana karanta halin taushin hali na annabi kana dole kan mutane ka ga magana da bin baya da zarban ya faɗa ko yanzu yaro dan karami kamar wanda ya falle fi sai falle fi ba in yaro ya ba daidai ba naira ɗari biyu ake ba shi haka ake yi ba zai ƙara ba amma mu ba mu da aiki sai pap pap pap pap kaga yaro yayi dariya ga gani Allah ya ce fanni ma rahmatin min Allah linka lau walau kunta fabban gharizal qalbi lam fabbu min hawli yanzu wannan dattijan da nace mai mishi addu'a malam ala malam Ahmad mai wadata yana wata dabi'a kullum da shi muke tarawih a nan da an rama tarawih duk karamin yaron da ya zo sai ya bashi naira goma yanzu yana Kaduna da lura ta tsaye da shi ya aiko da kudin yace kullum a bayar da biyu kira ne ce yaya kudin nan sun kare ya ce to ban sani ba kuma ya kare ya ce to yanzu an kara an yi upgrading ɗin kudin sadaka daga naira goma goma a koma ana ba da naira ashirin ashirin yanzu yaya alakar wannan yaran yaran nan za su zama da wannan dattijo alaka kyakkyawa ko mummuna kar ka zama mai bata ma mutane rai kai iya iya maka kar ka bata musu rai shi sa ko malami mai wa'azi wani malami in yazo zai ga murtika fuska abusan kamfarira wutar jahannama kawai khalidi ne kiya amma ba Allah wuta ka zama mai dan taushi nan a dan sassauta kan a dan ana fata an gani min ash-shaytani li فاتعن alladhina amanu wa laysa bi ليحضن shay'an illa bi idhnillah da إلا kai iya ذاك كي إيا إيا وانك كركضا ميت متدى مؤمنين ميقاتا مصرين domin shi ba ma musulmai rai ɗabi'a ce tawa ta shaitan Allah ya ce wa laisa bi barihim shay'an illa bi iznillah baya iya cutar da su da komai sai da abin da Allah ta'ala ya nufa domin inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu hmm. inna Allah la yuhibbu kulla qawwanin kafur inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana yin difa'i Allah yana bada kariya ga waɗanda suka yi imani إلا بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون da Allah kadai mu'mini suke dogara ai wa Allah wahdahu Allah shi kadai falyaktamilil mu'min mu'mini ya dogara fa inna man tawakkala ala Allah domin duk ya dogara da Allah Allah ya ce da wata dabara ba da wata hikima ina tuna lokacin da wacce hadisar ta faru da ni ss yan agaji kowa to malam yanzu kare ya tafiya kai kadai yanzu in za ka tafi gida a sa yan agaji a gabanka a bayanka na ce to na ji in zan fito sallah asuba ba. za ku kwana a gida ne za ku raka da masallaci kawai ka yi ranka in kwanan ka to ni ba ma bakin ciki sai mun ba a ranar da suka so su kashe ni ranar alhamis ne daren yaushe na yi azumi kuma na yi tafsiri kuma ina hanyar gida an yi tuta to da an tafi layira duk yadda ne ba kansu za ta kare ba ba ma kwana bai kare ba ba wanda ya ce kashe ka a yi maka tsiri a yi maka sharri a yi maka kazafi a yi maka waye ba abin da zai fitar da kashe da abin da Allah ya ga dama zai same ka Allah ta'ala yana cewa kullun yusibana kullun yusibana إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الله تعالى يقول يا مصياقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما أبن ذي صانيه في عند الله يربو تابي صانيه huwa maulana Allah shine mabiyincin al'amuran wa ala Allah falyatawakkal almu'minuna bi Allah kadai mu'mine suke dogara ul da ya musu hatta rabbasuna bina kuna mana zaman dako ne ai akwai makiya suna jira suna jiran wata musiba ta same ku sai Allah ya ce ai babu wani jira da kuke mana illa ihdal husnayn sai dai dayan nasarori guda biyu wanda ya kama harkar addini ko babu abin da zai faru da shi sai dai ɗayan biyu kuma duka biyun nan menene na fara na nafru imman shahada ko dai da'awar da muke yi mai na fara ko kuma ku kashe mu mu yi shahada ku gaya mu wane ne faduwa ka zo ka yi da'awa a kan addini kuma an gane addini ka faɗi ka fara da'awa a kan addini baka gama ba an kashe ka ka faɗi kuma kayan mutuwar shahar'a shi ne da kula ta rabba kuna bina illa ihdal husnayn wa na'lamu muma natarabbasu bikum yanda kuke jira me zai same mu mu ma muna jira me zai same mu ay yusibakum Allah bi azabin min indihi ko dai Allah ya aiko muku da wata azaba daga gurin shi aw bi aidina ko mi yaki mu mu kashe ku ku je ku ta abin da zai same mu suna mu ma muna jiran abin da zai same ku ɗayan biyu ne kawai ko ko da haka duk wanda ya kama harkar Allah ci gaba ana maka markirci ba a son ka ana maka zagon kasa ba matsala ɗayan biyu ko ka yi nasara ko kuma ka yi shahada baka tafi ba shi kuma wanda yake faɗa da kai ko can Allah ya aiko mushi da wani bala'i ta daban ko kuma kai ku da shi ya faɗi? dole ɗayan biyu zai faru وعلى الله فليتوكل المؤمنون لعل كدي مؤمني suke dogaro Allah ka sa mu cikin bayinka masu dogaro a gare ka da muka karanta ya zama daidai ya Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana kamar da shi a cikin kubata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh